Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dispolio Nijar muna dai ci gaba da kawo muku kaɗan daga takaitaccen abin da ya shahi tsohon shugaban ƙasa margayin Ibrahim Bare mai nasara da aka yi mishi kisan gilla yau juma'a ya cika shekaru 22 cire da kisan da aka yi mishi zan tabo takaitaccen tarihin shi kaɗan daga cikin abin da na wallafa bisa shafi na bisa hausa eh, ibrahim bare mai nasara mutunan kirki ne Eh, ibrahim bare mai nasara an haife shi tara ga watan mayu milinafsan karanef a jihar maradi ya mutu tara ga watan afrilu nafsan katruventisnef a nyame niger dan asali hausawa ne ba cikakken bahaushe ne kuma ya haito daga cikin hausawa ibrahim bare mai nasara ya shiga aikin soji shekara 1970 nafsan kuma bayan shekaru uku ya zama mai taimakawa shugaba sai kunce mai aminci kenan amintacce eh, ga sai kunce kannan kuma na gaba eh, an nada mai nasara a matsayin eh, kumanda masu tsaron fata shugaban kasa janar sai kunce mil nafsan kafin ya zama Eh, shugaban babban runduna ya zama kuma shugaban runduna eh, sojojin eh, sama na kana'i ya zama shugaban rundunar sojojin sama mil na san suwasan jesuit sannan ya rike kuma mukamin mukamin babban babban abin da ya shahi mukamai na diplomasiya daban-daban na abin da ya shahi diplomasiya na kasashen duniya daban-daban a kasashen waje kenan ya kasance jami'in soji a ofishin jakadancin jamhuriyar niger da ke paris a kasar faransa min 1986 1987 kannan janar ibrahim bari mai nasara ya rike mukamin jakadanci jakadan niger a faransa 1988 1990 ya rike kuma jakadan kasar niger a algeria 1990 bayan dawowa gida niger janar margari ibrahim bari mai nasara ya yi 1992 ya zama mai ba da shawara ga tsohon shugaban gwamnati tsohon shugaban gwamnati kenan na wancan lokaci na rikon kwarya lokacin shehu ahmadu ina matsayin rikon kwarya ya zama mai ba da shawara a gare shi shehu Amadu ya na dabare mai nasara mai dinga baya shawarwari kannan hmm. kuma bare mai nasara a lokacin da demokrasi ta shigo nijar bare ibrahim bare mai nasara lokacin mulkin Mamman usman usman ya nada ibrahim bare mai nasara a matsayin shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa kannan kuma a ciki bangare hamma ahmadu prime minister ya naɗa bare mai nasara eh, a matsayin shugaban rundina hmm, duk da gwamnatin bata kai labari ba bare mai nasara saboda rikici rikici rikice rikice na 'yan siyasa bare mai nasara ya kawar da gwamnatin domin a samu kwanciyar hankali saboda rashin kwanciyar hankali a lokacin da baka zuwa eh, babu zuwa da zuwa in zaka zuwa daga tawa agada sai ayi kwamba daga zandar kana son zuwa agada sai ayi kwamba daga agada kana zuwa son yi arna sai ayi kwamba saboda rikice-rikice da abubuwa wanda ya kai na marabus a wasu wasu 'yan siyasa daga wani lokacin duk gwamnatin da ta rikice da wancan lokaci na farko eh, demokrasi demokrasiya komi ya dagule rikice-rikice na 'yan siyasa na marabus na 'yan siyasa didi al'amurka na gwamnati ya dagule lallai bare mai nasara muna fatan allah wasu bani wata allah ya ji kanshi ya gafarta mishi allah ya kai haske kabarin shi al'umma display jishir ko ina in ku gani kawai bare mai nasara ne ake bibilika sun tare da addu'o'i ko ina in kuka gani bisa shafuka daban-daban shine kuma na bisa wata misali na ce muku dai an haihi ibrahim bare mai nasara tara ga watan mayu min nefsen nef a jihar maradi kannan ya mutu tara ga watan afrilu min nefsen katruven a nyame a game kisan gilla eh, ya rike manya-manyan mukammai daban-daban daban-daban ibrahim janar bari mai nasara muna fatan allah ya mishi rahama allah ya mishi gafara e can sama in kundi ba akwai vocal mai minti hudu da yan kai mai minti hudu sai gwan latin wanda duka na zano tarihin shi da da matsayin shi na soji da kuma matsayin da ya rike a kasashen duniya daban-daban na jagorantar niger duka na yi sharhi na yi eh, rahoto a kai. Eh, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dispolio Niger muna dai ci gaba da kawo muku kaɗan daga takaitaccen abin da ya shahi tsohon shugaban ƙasa margayi Ibrahim Bare mai nasara da aka yi mishi kisan gilla yau juma'a ya cika shekaru 22 cire da kisan da aka yi mishi zan tabo takaitaccen tarihin shi kaɗan daga cikin abin da na wallafa bisa shafi na bisa hausa eh, ibrahim bare mai nasara mutunan kirki ne eh, ibrahim bare mai nasara an haife shi tara ga watan mayu milinaf karanef a jihar maradi ya mutu tara ga watan afrilu 1999 a nyame niger dan asali hausawa ne ba cikakken bahaushe ne kuma ya haito daga cikin hausawa ibrahim bari mai nasara ya shiga aikin soji shekara 1970 kuma bayan shekaru uku ya zama mai taimakawa shugaba sai kunce mai aminci kenan amintacce eh, ga sai kunce sannan kuma na gaba takaitaccen abin da ya shahi tsohon shugaban kasa margayin ibrahim bare nasara da aka yi mishi kisan gilla yau juma'a ya cika shekaru 22 cire da kisan da aka yi mishi zan tabo takaitaccen tarihin shi kadan daga cikin abin da na wallafa bisa shafi na bisa hausa eh, ibrahim bare mai nasara mutunan kirki ne eh, ibrahim bare mai nasara an haife shi tara ga watan mayu mil nafsan nef a jihar maradi ya mutu tara ga watan afrilu mil nafsan a nyame niger dan asali hausawa ne ba cikakken bahaushe ne kuma ya haito daga cikin hausawa ibrahim bare mai nasara ya shiga aikin soji shekara min nafsan kuma bayan shekaru uku ya zama mai taimakawa shugaba sai nukunci mai aminci kenan amintacce eh, ga sai nukunci kannan kuma na gaba eh, an nada mai nasara a matsayin eh, kumanda masu tsaron fata shugaban kasa janar sai nukunci mil nafsan swasan says kafin ya zama shugaban babban runduna ya zama kuma shugaban runduna sojojin sama na kana'i eh, ya zama shugaban rundunar sojojin sama mil na eh, san su jesuit sannan ya rike kuma mukamin eh, mukamin babban babban abin da ya shahi mukamai na diplomasiya daban-daban na abin da ya shahi diplomasiya na kasashen duniya daban-daban a kasashen waje kenan ya kasance jami'in soji a ofishin jakadancin jamhuriyar niger da ke paris a kasar faransa 1980 1986-1987 kannan janar ibrahim bari mai nasara ya rike mukamin jakadanci jakadan niger a faransa 1990 ya rike kuma jakadan kasar niger a algeria 1990 bayan dawowa gida niger janar margayi ibrahim bari mai nasara ya yi 1992 ya zama mai ba da shawara ga tsohon shugaban gwamnati tsohon shugaban gwamnati kenan na wancan lokaci na rikon kwarya lokacin shehu ahmadu ina matsayin rikon kwarya ya zama mai ba da shawara a gare shi shehu ahmadu ya na dabare mai nasara mai dinga baya shawarwari kannan hmm. kuma bare mai nasara a lokacin da demokrasi ta shigo nijar bare ibrahim bare mai nasara lokacin mulkin mamu usman mamu usman ya nada ibrahim bare mai nasara a matsayin shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa kannan kuma a ciki bangare hamma ahmadu prime minister ya naɗa bare mai nasara eh, a matsayin shugaban rundina hmm, duk da gwamnatin bata kai labari ba bare mai nasara saboda rikici rikici rikice rikice na 'yan siyasa bare mai nasara ya kawar da gwamnatin domin a samu kwanciyar hankali saboda rashin kwanciyar hankali a lokacin da baka zuwa eh, babu zuwa da zuwa in zaka zuwa daga tawa agada sai ayi kwamba daga zandar kana son zuwa agada sai ayi kwamba daga agaris kana zuwa san ta yi arna sai an yi kwamfa saboda rikice-rikice da abubuwa wanda ya kai na marabus a wasu wasu 'yan siyasa daga wani lokacin duk gwamnatin ne ta rikice waccan da wancan lokaci na farko demokarasiya ko midiyar dagule rikice-rikice na 'yan siyasa na marabus na 'yan siyasa duk al'amurka na gwamnatin diyar dagule lallai ba da mai nasara muna fatan Allah subhanahu Allah ya ji shi ya gafarta mishi Allah ya kai haske kabarin shi duk dus jishar ko ina in kun gani kawai ba da mai nasara ne ake bibilika kasuwar tare da addu'o'i ko ina in kuka gani bisa shafuka daban-daban shine kuma da bisa wajen ba za a barku a baya ba assalamu alaikum